Sashen Hausa na muryar Amurka mai ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariya ta fatan an wuni lafiya. Aisha Mu'az ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar da wannan shiri na yammacin yau Asabar 16 ga watan Disamba na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga baba da kanin labarai. To Aisha Isra'ila tana alhinin mutuwar wasu 'yan kasarta da guda uku da aka yi garkuwa da su da sojojin Isra'ila suka kashe su bisa kuskure yayin wani farmaki ta kasa da suka kai a zirin Gaza. kana a yau asabar kasar rasha ta kaddamar da wani harin jirgi mara matuki da ya auna yankuna goma sha daya na kasar ukraine shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya bayyana alhininsa game da rasuwar tsohon ma'aikacin sashen hausa na murya amurka kabir usman fage wanda ya rasu a jiya juma'a a nan amurka to kanin labaran kenan a cikin shirin namu kuma za a ji cewa lamuran tsaro a jihar jifa a jamhuriyar nijar na fuskantar koma baya ko da yaushe ya zo yana tunani me zai faru muna cikin jiha inda zaman lahiya ta gagare mu za kuma a ji cewa kungiyar gwamnonin jihohin arewacin najeriya sun kai wa mutanen da tashin bam ya ritsa da su a karamar hukumar igabin kaduna tallafi mun haɗe mun ba da gudumawa ta naira miliyan 180 a madadin jihohinmu domin a kai tallafi da waɗannan al'umma da kuma ita gwamnatin jihar kaduna don taimaka wajen rage raɗaɗin wannan masifa kazalika za a ji cewa babban hafsoshin rundunar tsaron najeriya ya buƙaci al'umma su sassauta kalamansu da suke furtawa game da ibtila'in da ya faru a tudun biri a kaduna domin tabbatar da zaman lafiya yau ma kamar a kullum baba yakubu makeri na nan tafi da shirin a dawo lafiya sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta sakonnin imel amma dai yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga kashin farko na labaran duniya mai karantawa baba koma kiri Isra'ila tana alhinin mutuwar wasu 'yan kasarta da aka yi garkuwa da su su uku wadanda sojojin Isra'ila din suka kashe su bisa kuskure a wani farmaki da suka kai a ta ƙasa a zirin Gaza. Babban kakakin sojan Isra'ila Real Admiral Daniel Hagre ya ce bisa kuskure ne sojojin isra'ila suka ɗauki mutanen da ake garkuwa da su a matsayin barazana kana suka buɗe musu wuta a jiya juma'a ya ce ba iya gano ko mutanen da ake tsare da su sun tsere ne daga inda suke ake garkuwa da su ko kuma an kyale su ne kawai mutuwarsu dai ta zo ne a cikin garin gaza a kusa da sijaya inda ake gwabza mummunan faɗa tsakanin isra'ila da mayakan hamas ya ce ma'aikatar sojin ta yi matukar bakin ciki kana tana gudanar da bincike firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya kira mutuwar waɗannan mutanen da ake garkuwa da su da babban bala'i kane ya lashe takobin ci gaba da ɗaukar ƙwararren matakai na dawowa da duk wanda aka yi garkuwa da su a gida cikin aminci a yau asabar kasar rasha ta kaddamar da wani harin jirgi mara matuki a ukraine sojojin saman ukraine sun ce rundunar su da rukunin masu sintirin farautar irin waɗannan jiragen sun kakaɓo jirage 30 marasa matuki a cikin 31 ƙirar ƙasar iran da aka auna yankuna 11 na ƙasar ukraine wuraren da aka auna kusan sun hada ne da ke babban birnin kasar da yankin kresin da ke kudancin ukraine da ma yankin kalmastik wanda yake yammacin ukraine a jawabinsa na wuni shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce ya yi wani taro da majalisar kananan hukumomi da na yankuna a garin liya a garin liv a jiya juma'a ya ce an tattauna muhimman batutuwa da dama a taron kana ya ce muna akwai matukar muhimmanci gwamnati ta rika samun tattaunawa akai-akai da kananan hukumomi saboda shugabannin al'umma su fahimci halin da ake ciki a ukraine gwamnar jihar arizona ta nan amurka ta umarci dogarawan tsaron ƙasa na jihar da su taimaka wa jami'an tarayya su dakile kwararren bakin haure ta kan iyakar kudancin ƙasar da mexico gwamna kati Hobbs ta Democrat ta ce ta ba da umarnin gwamnan ne saboda gwamnatin tarayya tana kin aikinta na kulawa da iyakar da kuma ba da kariya ga unguwanninmu. Ina daukar mataki ne a inda gwamnatin tarayya ta kin aikinta in ji Hobbs. sai dai babu tabbas akan lokacin da rundunar za su isa iyakar da kuma takamammen adadin da za a jibge a wurin to nan ba jimawa ba babu zai karanto mana sauran labaran amma kafin nan bari mu garzaya jamhuriyar Nijar inda mazauna jihar Jifa ake bayyana halin da suke cikin na zulumi sakamakon fashewar wasu abubuwa da mai kama da bam a cikin makarantun bokon jihar lamarin da ka iya haifar da barazana musamman ga ɗalibai da ma iyayensu wanda hakan ka iya kawo tasgaro a fannin harkokin ilimi a jihar duk da cewa hukumomi na ci gaba da fafutukar ganin an samu zaman lafiya a jihar ta difa haruna sule rashidu gare ka A shekarun baya bayan nan ne dai jihar Difa ta fuskanci yanayi na taɓarɓarewar tsaro sakamakon miyagun hare-haren ƙungiyar Boko Haram da ya sanadiyar mutuwar waɗansu daga cikin al'ummar sassan jihar ta Difa da suka haɗa da fararen fula mata da yara ƙanana da basu ji ba su gani ba. to sai duk da ana ganin zaman lafiya ya fara dawowa a halin yanzu lamuran rashin tsaro ya fara kunno kai la'akari da yadda abin ya sauya salo ta hanyar dana mai a cikin makarantun boko ko a 'yan kwanakin nan irin wannan lamari na tashin bam ya faru a babbar makarantar sakandaren shatimari duk da ba a samu asarar rayuka ba lamarin da ya sa harkokin tafiyar da ilimi ke tafiyar hawainiya a cikin makarantun bokon sassan jihar ta difa duk da hukumomi na iya nasu kokarin game da hakan yasa na yunkurin jin ta bakin waɗansu daga cikin ɗaliban makarantun bokon jihar ta difa kan irin zulumin da suke fama da shi na rashin tsaro a cikin makarantu suna masu cewa bashir ibrahim a gaskiya muna jin tsoro yau aka ce bom ya tashi makaranta ma sai ga kahin ka zo makaranta kana fargaba ka a ta yi abin ya ritsa da kai saboda mutane da yawa yanzu sun bar makaranta dangance da wannan tashi tashen bombing ya da fuku sunana ko da yaushe 11 ya zo yana tunani mai zai faru muna cikin jiha inda zaman lahiya ta gagare mu. To koya uwayen yara ɗalibai suka ji da irin faruwar wannan lamari na tashe-tashen bamamai a cikin makarantun boko? Haruna Kofa da ke zama ɗaya daga cikin uwayen yara a nan birnin Difa ya yi ƙarin bayani yana mai cewa. Tun da yau in dai babu zaman lahiya ai babu komi. Yanzu ka gani lakwal yau a ce bom nan, bom can, bom can wajen. Kaga abu ne wanda yake gaskiya za a kawo ma eh, a ne da ake waɗi kenan kwallon shekara muddin ma ce ba a yi ta ba. Jim kaɗan bayan faruwar tashin bom a babbar makarantar sakandaren Shatimari daga baya jami'an tsaro sun ankara sosai ta hanyar binciko ƙarin waɗansu bambamai da ba tashi ba a cikin makarantar. Nuhu Hassan Jori shine mataimaki ga hukumar ma'aikatar ilimin bai ɗaya na jihar ta Difa. Ya yi ƙarin bayani game da faruwar wannan ibtila'in da ya kunno kai na tashin bom a cikin makarantar a lokacin da ya halarci babbar makarantar sakandaren dangane da ido yana mai cewa. Sakandare ta Shatimari an sa bom wanda a wajen kilasoshi biyu suka rushe to wannan ya tada muna hankali sosai sai muka ɗauka muka gangamu muka haɗu muka tahi mu gani da ido menene takamaimai ya faru da muka je muka iske deja sojoji sun zo har sun tada wasu ma mamaye wanda wasu tashi ba wani abu ya tada hankali na farko ga 'yan gari ga uwayen yara To sai dai a cewar masu sharhi kan lamuran yau da kullum irin su Abdurrahman Kyari na ganin tashe-tashen hankulan da ke faruwa a halin yanzu shi ke jefa al'ummar jihar ta Difa shiga tariyar baya kan tashin hankalin da jihar ta cin karo da shi daga hannun 'yan ta'adda masu nasaba da kungiyar Boko Haram a shekarun baya. Tashi hankali baya da kyau. Abin da mutane suka gani a dakin nan cikin shekaru na baya dole ya harbi su saboda mutane sun ga mutane a mace an ga wanda aka tsaye aka tarda aka yanka an ga bomb ta tashi a cikin jihar difa duka wannan abin ya wakana shi yasa duk abin da zai faru zai iya tada ma mutane hankali to sai dai a halin yanzu ɗalibai da dama ne ba sa zuwa makarantun boko gami da malaman makarantun da hukumar ma'aikatar ilimin jihar difa ke turawa ba sa zuwa bakin aiki sakamakon zulumin da suke fama da shi na rashin ingantaccen tsaro musamman ma da ke faruwa a cikin makarantun boko duk da kokarin da hukumomin ke yi na ganin an samu kwanciyar hankali a cikin jihar ta difa Difa Harusula Rashidu muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar. To an gaida Haruna Rashidu. Ana sauraron wannan shirin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga baba da karashen labaran duniya. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bayyana alhidinsa game da rasuwan babban ma'aikaci na yada labarai Kabiru Usman Fage wanda ya rasu a jiya Juma'a a kasar Amurka. fage mai shekaru 77 ya kasance shahararren dan jarida a fadin duniya ko kuma a duniyar hausa domin dadewa da yana aiki da sashen hausa na muryar amurka wanda ya shafe shekaru 25 yana aiki a cikin sakonsa na ta'aziyya shugaba tinubu ya yaba da irin gudunmuwar da marigayin ya bayar wajen gina ƙasa musamman ma wurin wayar da jama'a da kuma bayar da shawarwarin ilimi ta hanyar fitaccen shirin ilimi na mako-mako da yake gabatarwa burinsa na yi wa bil'adama hidima ta aikin jarida ya fara tun da wuri lokacin da yake aikin a matsayin na mai zaman kansa lokacin da yake koyarwa muna godiya da ayyukan da ya yi ta hanyar da ya zaɓa da kuma kasancewa jakadar najeriya na gari irin wannan dandali na duniya in ji shugaban shugaba tinubu ya jajanta wa iyalan marigayin ya ce da ma gwamnatin da gwamnati da al'umman jihar kano da kuma 'yan jaridun najeriya bisa wannan rashi da suka fuskanta Demokradiyyar jamhuriyar Congo tana fuskantar koma baya kafin zaben wannan wata a cewar masu rajin kare 'yancin bil'adama yayin da aka ɗaure wani babban ɗan jarida a gidan yari kana aka gaza ɗaukar mataki akan kashe wani ɗan siyasar ɓangaren 'yan adawa. Baba Yakubu Makari kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu kuma za mu mai da hankali akan sauran rahotanninmu. duk da jinkirin kafa kwamiti da zai binciki harin bom ɗin da ya halaka wasu masu taron maulidi a garin tudun biri na jihar kaduna kungiyar gwamnonin arewa ta sha alwashin tsayuwar daka don tabbatar da daukar mataki kan harin kungiyar gwamnonin arewa da ta yi taron ta na karshen shekara a gidan gwamnatin jihar kaduna ta kuma ba da gudunmawar naira miliyan 180 ga 'yan uwa da waɗanda harin ya bam ɗin ya shafa kamar yadda za a ji dai a cikin rahoton da wakilin muryar amurka isa lawal ikara ya aiko mana kamar dai yadda 'yan majalisar dattijai da wakilai da kuma manyan 'yan siyasa da 'yan kasuwa ke ta ba da gudunmawa ga al'ummar yankin tudun birin da wannan harin bom ya shafa ita ma kungiyar gwamnonin arewacin nigeria da ta je asibiti domin duba waɗanda harin bom ɗin ya jikkata ta ba da gudunmawa ta naira miliyan 180 kamar da yadda shugaban kungiyar kuma gwamnan jihar gombe alhaji muhammadu inuwa yahaya ya shaida wa manema labaru jim kaɗan bayan tashi daga taro a jihar kaduna wannan kungiya tamu ta gwamnonin jihohin arewa ta jajanta wa gwamnatin jihar kaduna da kuma al'ummar jihar kaduna musamman a al'ummar tudun biri da kuma karamar hukumar igabi saboda ibtila'i da ya faru na kuskuren bam da aka yi a aka jefa musu kuma ya hallaka al'umma da dama kuma waɗanda suka riga mu, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu ya fi musu kurakuransu sannan haila yau kamar yadda kuka gani mun gabatar mun haɗe mun ba da gudumawa ta naira miliyan ɗari 180 a madadin jihohinmu domin a kai tallafi ga waɗannan al'umma da kuma ita gwamnatin jihar kaduna don ya taimaka wajen rage raɗaɗin wannan masifa ta ibtila'i da ya faru a wannan yanki na biyu ko na uku mun sake itifaki cewa dukkan wannan za mu tsaya mu ga cewa wannan al'amari an bincike shi sosai kuma an fi da sakamakon bincike don gudun irin wannan kare sake faruwa a nan gaba ganin cewa kafin shi an yi irinsa da dama a jihohi daban-daban a arewacin Najeriya. Dama dai tuni ganin irin kuɗaɗen da ake tattarawa a matsayin gudunmawa ga al'ummar yankin tudun birnin yasa ɗaya daga cikin shugabannin al'ummar yankin ya shaidawa gwamna malam ubasanin jihar kaduna a wani gani cewa ya tabbatar da ya musu adalci wajen ganin gudunmawar da aka bayar ta je hannun mutanen da wannan abu ya shafa girma gwamna muna tare kai jiya wajen taro duk irin bayanan da kuka yi mun ji mun zama da ku da kuma irin kudurin da kuka yi na za ku abubuwan da za ku mana a wannan gari fatan da muke maku allah ya taimake ku ku cika wannan alkawari sannan kuma wanda za su zama wakilanmu akan wannan aiki allah ya zaba mana na kirki waɗanda wa'anda ba za su danna alkhairin ba kada ya tsaya ya zo inda ake so ya zo. Tuni dai gwamnan jihar Kaduna sanata Malam Obasanin da ya gana da al'ummar yankin tudun birin a wajen wani taro ya tabbatar musu da cewa komai za a tabbatar tare da wakilan al'ummar aka gudanar. Ina so in tabbatar muku duk abin da muka yi muku zuwa yau da kudin gwamnatin jihar Kaduna Amma kudaden da ake bayarwa akwai duk wannan kudade da wanda ma ba ku sani ba za mu saka kwamiti kuma a cikin kunnan za mu sa ku nemo mana mutum biyar su shiga kwamiti din nan saboda ba za mu yi hukunci ba sai da ku a ciki kuma kudaden nan naira ɗaya ba zai ciwon kai ba kuma zai je ga al'ummar nan ne da shafe su. Manya-manyan kuɗaɗe da kayayyakin da aka samu na gudunmawa ga al'ummar yankin tudun barin dai duka sun zo ne daga hannun masu mukaman siyasa da kuma zaɓaɓɓu da ƙungiyoyi. amma har yanzu dai gwamnatin tarayya ko ta jiha ba su fito suka ambata abin da su za su bai wa al'ummar yankin ba abin da ya sa wasu ke tambaya cewa shin ko dai za a biya al'ummar yankin diya ne isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a nigeria. to a gaida isa lawal ikara to har yanzu dai akan wannan batu na harin bam din da aka kai a ah, tudunburi a jihar kaduna babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron najeriya janar christopher ya yi jan kunne ga al'umma da sassauta kalaman da suke furtawa domin tabbatar da zaman lafiya a kama da wannan hari da sojoji suka kai bisa kuskure kan mutane da suke taron maulidi a hirarsa ta farko da 'yan jaridun da ke ɗauko rahotannin tsaro babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron najeriya general christopher musa ya yi jan hankali akan yadda ake ta bada fasara daban-daban a biyo bayan harin bam bisa kuskure da sojoji suka yi akan masu maulidin nan da ke garin tudun biri da ke yankin karamar hukumar igabi a jihar kaduna bari zai fara in ce ba mu ji daɗin abin da ya faru ba a gaskiya dukkan mu muna bakin ciki da abin da ya faru abin bai kamata ya faru haka ba amma dai ya faru abin da muke ga mu jama'a musan cewa ba abin da zai faru in Allah bai yarda ba kuskure ne kuma ba wai an tashi cewa ana neman mutanen da za a kashe ba ne ana neman kan neman 'yan ta'adda ne wannan abun ya faru kuma ya faru da dare wajen karfe goma na dare ba da sanin mutane ba kuma yadda muka ce abin da muke so jama'a su gane cewa mu aikinmu domin mu kare mutane ne mu kawo zaman lafiya mu ba wai mu zo mu kashe 'yan ƙasa ba shi yasa muke cewa abin da ya faru kuskure ne ah, amma muna daukan mataki a tabbatar cewa bai sake faruwa ba shi shugaban kasa ya ce gwamnati za ta dauki mataki ta taimaki mutanen da abun ya same su wanda aka kashe wanda aka ji musu ciwo gwamnati za su dauki mataki da hukumar da ke wurin kuma duka za a tabbatar cewa an samu su abubuwa da zai taimake jama'a a wurin na ji mutane na maganganu da yawa cewa an yi wannan domin addini ne domin 'yan ƙasa a'a dukanmu 'yan najeriya ne ni musamman ni dan arewa ne zan taba yadda wani abu da zai samu dan uwan a arewa ba ko a ina a najeriya kuma allah ya halicce mu allah kuma ya kawo mu ya haɗa mu a wannan ƙasan tare bai kawo mu domin mu halaki juna bane ya hada mu tare domin mu san juna so malaman da ke maganganu 'yan da tibai da ke maganganu muna su a yi maganan zaman lafiya ba gaman kashewa ba waɗannan maganganun da ake da ke tada hankali bai kamata a yi ba allah na kallon kowa kuma allah zai tambaye ka an ce allah ba a zulumin kowa ba ne so ya kamata mu san cewa in allah bai yadda ba wannan abin ba zai faru ba ya faru kuskure ne kuma za a ɗauki mataki ganin cewar wannan hari na tudun biri ba shine karo na farko da sojoji ke yi ba da kuma ke kashe fararen hula a Najeriya ko a wannan karon me zai canza? a wannan karon ka na tabbatar maka cewa an saki kwamiti mu ma ba cikin kwamiti za a dauki mutane daban su je su duba ainihin me ya faru kuskure ne sakaci ne ko me ne aka yi za a dauki mataki yadda zai taimaki mutane su dauki mataki mun tabbatar mu mutane in an gama za a fitar da abin da ya faru a ciki kuma za a gaya ma jama'a kuma gwamnati ta yarda cewa eh, za a duba duk wanda aka ji musu ko wanda aka kashe za a yi fansa amma ko abin da nake son gaya mu jama'a dukkan mu yan adam ne kowa na kuskure in mun duba motoci muna shiga mota in mota ya accident ya zama cewa ba za mu sake shiga mota ba ne amma mun tabbatar cewa za mu ɗauki mataki yadda wannan abin ba zai sake ba. jagoran rundunar sojojin najeriya ya nemi 'yan kasa da su daina yin kalamai da za su rage kwarin gura mayakan da suka sadaukar da rayuwarsu ga kasa da kuma 'yan kasa. a gaske muke aiki kuma mu aiki tsakaninmu da allah muke yi muna buƙatar mutane su haɗa da kai so that um, sojojin ma za su san cewa aikin da suke yi mutane na yaba musu in an zo ana zagin su ana abun duk zai hana musu kwarjini sai suka ga sun ƙari ba za su samu su yi aiki da karfi ba so muna so son mutane su gane eh za kuskure kuskure kan aikin mutum ne amma tsakanin mu da muke muna son mutane su tabbatar cewa muna aiki muna aiki sun muna son a samu zaman lafiya a Najeriya ainihin abin da muke nuna ke General Christopher Musa babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya a tattaunawar da muka yi da shi a nan Abuja Hassan Mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria a gaida Hassan Mai na kaina to masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na gaba matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau ma za mu ci gaba da waiwaye ne akan shirye-shiryen da muka yi a baya a wannan shekarar. A yau za mu kawo muku wani shiri ne da muka yi a ranar 19 ga watan Agustan wannan shekara. Ba da ɓata lokaci ba ga yadda shirin ya tafi. A yau shirin a dawo lafiya ya yi tattaki ne zuwa wata cibiya da aka dora mata alhakin horar da harkar sufuri a Najeriya da ke garin Zaria. A cikin hikimar magabata sun fahimci rashin kula da harkar sufuri na haddasa kalubaloli da dama da ka iya kai ga asarar rayuka da samun raunuka masu dakasa mutane da ma matsaloli da suka shafi tattalin arziki da kiwon lafiya da sauransu. A don haka magabata sun ba da gudunmuwa ga wannan sashen a ciki har da wannan cibiya da wakilin sashen hausa a kaduna isa lawal ikara ya kai jiki domin sanin takamaiman aikin da cibiyar ke yi ga dai tattaunawarsu da shugaban cibiyar da ya bayyana kansa kamar haka sunana dr danjuma adamu ismail ina aiki a nan nigerian institute of transport technology wato hukumar cibiyar horar da harkan sufuri da kenan zaria kuma ni matsayina na director ne a nan wurin na na fara aiki a nan wajen shekara wajen ashirin zuwa talatin kenan yanzu so munan hukuman eh, cibiyar kana nufin wannan hukuma ita ta haura ma shekara talatin kenan a tun zamanin shagari aka kafata lokacin amma ta fara aiki 1986 wato 1986 lokacin sojoji lokacin babangida a lokacin aka fata ta fara aiki ta fara abin amma lokacin shi a gari aka fara aidiyan a kafata amma ta kamar mai menene wannan hukuma take yi ok abin da take yi shine cibiya ce na karkashin na gwamnatin tarayya da ke ba da horo a harkan sufuri da kuma bincike da kuma abin da mai kiran shi eh, sa ido a harkan sufuri da ke najeriya da duniya mu ga ta ina za mu tallafa ma ita najeriya gwamnati akan harkan sufuri domin Eh, sai da in kana da masana to shi masanin zai dinga ba gwamnati shawara to kaji manufan mu anan kenan amma dai ainihin dai mu ba da horo ga harkan sufuri lokacin da aka fata a nigeria 1986 in ka duba za ga harkan sufuri ilimin sufuri babu shi a universities mu. a jami'in duk wanda ya fito sai dai ya fito daga digiri akan tattalin arziki ko geography to su ne za ka same suna suna suna din sufuri din to kuma waɗannan su ba su da cikakken knowledge din akan abin to karke shi ne sai aka ce to ta yaya za a a filin gap din wannan abin wato a samu a cike wannan gurbi da ake da shi na masa ilimi sun sai aka ce a kafa wannan makaranta duk wanda aka dauke shi daga jami'a ya fita gama jami'an shi to a ba shi horo na wata shida kaga ya cika gurbi kan harkan sufuri ya san kan sufuri wanda zai zo ya si manajin din wannan sufurin najeriya to kaji lokacin da aka fata kenan sai aka fata da niyan za a program guda biyu akwai akwai matsakaicin zango akwai kuma dogon zango ko kuma akwai gajejirun zango karatu gajerun zango short courses kenan wanda za a yi sati daya sati biyu har wata daya ana yi za aka zo dogon zango kuma shi daga wata shida har shekara biyu har shekara uku da suka wuce shi kama horon me ake mai da hankali wajen ganin an yi a horar wadda ake eh abin da za a duba a ga in misali kana harkan mm, transport ne maritime me ya kamata na ruwa me ya kamata ka samu ilimi a kai harkan da za ka rike eh, waf kenan port ne mai kuke shi eh, port da haka tashar ruwa ta jirgin ruwa ilimin da ya kamata ka samu ka rike shi ilimin da za mu baka in kana harkan airport ne jirgin sama shi kuma wani ilimi ya kamata ka samu na rike na ka aiki a wajen shi ma za mu baka in kuma kana aiki a jirgin kasa ne haka shi ma wani ilimi ya kamata a ce ka samu long term shi ne sai mu baka irin ilimi akan wannan wato sufuri dai ko ma wani iri ne ko jirgin sama ko ruwa ko kasa duka wannan hukuma tana duk tana ba da horo a kai da karami wannan na sati ɗaya sati biyu da kuma na shekara ɗaya shekara biyu to amma da ka'ida sai aka zo aka ce mana mu za mu yi shekara ɗaya ko shekara biyu to sai dai ka ba mutum ko postgraduate diploma ko babban diploma ko kuma master's degree to a ka'ida kuma aka ce dokar najeriya ta ce in za ka yi wani to sai dai university za ta bayar to shi ne sai muka yi haɗin gwiwa da jami'ar ahmadu bello university ita ta yadda muna da ƙwararru akan waɗannan amma ita kuma ita za ta ba da takarda shaidan cewa yan yi kaza ka ji haka yadda muka yi saboda su suke duba mana suka samu na ka'idoji mu ko muna cikawa shi ke duk ɗaliban idan sun gama ko postgraduate diploma wato babban diploma da kasa ko kuma babban digiri wato masters to abin za ta baka certificate ba sun amince da karatun da muke bayarwa To madalla a nan ne kuma za mu dakatar da wannan shiri sai kuma sabon mako idan Allah kai mu ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin baki ɗaya ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Fiona wa Mai da ta daidaita mana sautin shirin. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. Madalla yanzu kuma sai kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta imel. sako na farko da zamu karanto a yau ra'ayinku ne jamila da fati matan ado sallati goma ga annabar jau aishan usaini gwata karasuwa maryam baba gana alhaji nociya wacce kal maimuna autu kafin ta yalwa tare da ado salati goma ga annabi jau tashe-tashen hankulan da ke ci gaba da ta'azzara a gabas ta tsakiya a birnin gaza inda aka fara takaddama kan sake gina yankin muna addu'ar allah ya kawo musu mafita domin babu abin da ya kai zaman lafiya daɗi a rayuwa sakon nazifi ibrahim rigar malam shagari ibrahim ozil da kuma faruk mahe karoga jihar sokoto najeriya ya ce don allah ku gaya wa gwamnatin jihar sokoto cewa bai kamata a takaita ayyukan ci gaban ƙasa iya cikin birane ba yayin da rashin kyawun hanya ke hana al'ummar karkara kara kaina da wannan muke kira ga gwamnatin jihar sokoto da ta tarayyar najeriya cewa kamata ya yi a faɗaɗa ayyukan ci gaba zuwa yankunan karkara kuma gwamnatin ta rika duba idan ta ba da kwangilar aiki don yanzu haka a gwamnatance hanyar mu wadda ta tashi daga magabci irgar malam zuwa jinga an kammala gyaranta wanda a zahiri ba haka abin yake ba Sako na gaba ra'ayinka ne baba gana baban gida AA Dogo zurmi jihar Zamfara, Najeriya. Ya ce hakika cikin mako guda mun fuskanci hare-haren 'yan bindiga a cikin kwaryar garin Zurmi babu sassautawa amma abin bakin ciki dukkanin shugabannin da ke cikin karamar hukumar Zurmi kowa ya yi tsit da bakin shi in banda kwantoman karamar hukumar ta zirmi wanda duk abin da yake faruwa yana cikin garin na zirmi babu gwamna ko sanata ko dan majalisar tarayya da na jiha da ya kawo muna ziyarar jajantawa balantana a tallafa ma iyalan waɗanda aka kashe isra'ila tana alhinin mutuwar wasu 'yan ƙasarta guda uku da aka yi garkuwa da su wanda sojojin isra'ilan suka kashe su bisa kuskure yayin wani farmaki ta kasa da suka kai a zirin gaza a yau asabar kasar rasha ta kaddamar da wani harin jirgi mara matuki inda ta auna yankuna goma sha ɗaya na ukraine shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya bayyana alhininsa game da rasuwar babban maaikacin ko kuma tsohon ma'aikacin sashen hausa na murya amurka kabiru usman fage wanda ya rasu a jiya juma'a a nan amurka gwamnar jihar arizona ta tura dogarawan tsaron kasa na jihar da su taimakawa jami'an tarayya su dakile kwararren bakin haure ta kan iyakar kudancin kasar da mexico demokuraɗiyyar jamhuriyar congo tana fuskantar koma baya kafin zaben wannan wata a cewar masu rajin kare 'yancin dan adam yayin da aka ɗaure wani babban ɗan jarida a gidan yari kana aka gaza ɗaukar matakin da ya kamata a kan kashe wani ɗan siyasa na ɓangaren 'yan adawa To masu sauraro duka-duka a nan za mu muka kawo karshen wannan shirin namu sai kuma zuwa can an jima da daren ku wato misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe 8 da rabi agogon Ghana da GMT a jimu da shirinmu na karshe a wunin yau. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin da Fiona dudu wa mayi da ta shirya kuma ta bada umarni sai wata ta sada mu da ku na Ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi. maasala